بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ana tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu ta game da hullahu rahmat mun kwana a cikin surat ali rana kuma daidai da ayat da allah maɗaukin sarki ke cewa kullu da'ami shahi na ɗari da talatin da uku na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل lamma lokacin da ya kasance wannan aya lil ilfaqi Allah ya jidda ita domin magana akan ciyarwa mustadadatul limunasabati al-ibtida'il kahiri hina la yanfu kuma yazan magana ta kuruta ma'ana an gargado don munasabar wato fansar kafiri lokacin da fansar ba ta da amfani ada ila qaba'ihil yahudi Allah maɗaukin sarki sai ya koma yana magana akan munanan ɗabi'un hudiyawa almunkiri lin-nafsi alƙa'ili lin-nabi masu musu ga shahewar aya masu cewa ga ma'aiki sallallahu alaihi sallama ta zu'um annaka Alami, Lati, ibrahim kai annabi kana ariya kana akan addinin annabi ibrahim wa wa kana la yakulu al-huma al-ibil alhali annabi ibrahim alaihi salam ya zan bai cin naman raqumma wala yashrubu albana habaitan nononta fa aka zama Allah Allah ya kare ta su bi kauli kullu da'ami dukkanin ci maka abinci ai almada'umati abubuwan da ake ciciya Allah bi hande za wadda jayya take cikinta izmin ha ma huwa muharramun min adam domin cikinta akwai abin da ke haram min adam tun daga annabi adam haramun kalmar ita ce kamar masai wadda da jini to kana hillan ya zamo halal halala halal mazdarun bi ma'ana fa'il ولذا يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع تو دكنا ابن سيارا حلال لبني اسرائيل غبني اسرائيل قبل انزال التوراه غبان جدا التوراه a kowane cimaka kowane abinci halal ne gabanin isra'ila gabanin a taurata ta illa ma harama isra'ilu sai abin da shi isra'ila ya haramta annabi yaqub ala nafsi akan kansa bi iznillahi da yarda Allah ne ta dawo don magani huwa luhumul ibli shine nonan raqumi nama raqumi wa albani da nunanta. lamma a sallar rahu irko da lokaci da ciwon cinya ya sadu da shi bilfatai wal qasr marja'ahu min harana dawa ta daga alƙari harana ma isa ta dan uwa isa ila baitul maqdis wa kana ahabba ta'ama ilayhi no mara raƙumi da nononta shine mahi soyuwar abinci zuwa ga annabi yaqub alayhi salam fa annabi yaqub alayhi salam yayi alwashi in shifiya yan an warkar da shi Allah ya kula ba zai ci nama raƙumi ba da nonon ta shukuran lillahi don godiya ga Allah aw ala zalika ko ya aikata ka taqarruban ila Allah bi tarki tarafufi domin kusanta ga Allah domin barin ni'imtuwa da yalwatuwa ga abinci ko ya zama don haka ya haka da yawan nan horima sai an karanta shi layin gari su wa bihi babu tarko na akwai wato musabancin barin wato mutum son ya yalwatawa kansa ya zama kowane lokaci yana cikin nishadi na shi maka ya kamata a sa a daura samun gam wa kana abu hazim zahidi abu hazim zahidi ya zamo ya zara afuwa wake in ya ga ababen marmari irin waɗanda da ake yanka ana ci alhassana mai kyau au shay'an ko wani abu min mahafilin duniya na kyawawan duniya ya kulu na ta mau'idikal jannati insha Allah ba za mu ci banan in Allah so ka aljanna sai in Allah sai mu haɗu to amma kuma kada ya rudar da wani lakin law harrama ar-rajul da namiji ya haramta kai ne halal lam yahrum alai bi haramta gare shi ba fi shar'i daga shar'a illa zawjatahu sai matarsa wa ta haruma alayhi ta haramta gare Allah sahihi bisa kauli ingantacce idan mutum ya haramta kai ne wani abu sai a bashi ga Allah amma idan ya haramta matar sai a hishe ta ta kafa uku kwarai ko batti ba min qawli an tunazzala taura gabanin ajidda a taura wa zalika ba'da ibrahim wannan bayan wucewa annabi ibrahimuna walan takun ala ahdihi bata zama ba kan zamanin annabi Ibrahim alaihi salam wannan abubuwa ba zama ga zamaninsa ba haraman kama za a mu kamar sun kariya ma na zanen lokacin da aya ta ji da mat alaihim bi zulmihim ashiya'a sai an ka haramta musu abubuwa saboda zaluncin su ati tana ce qul kace ya kai annabi Muhammadu kace mahudiyawa fatu bi tawrat ku sai ku zo da taura fatuluwa ku karanta ta li ta bayyana sirki kaulikun don gaskiyar magana ta bayyana umira an umarci manzon Allah an yi haka muhu ya zama musu kotu ma'ana ya musu hukunci bi kitabin da littafin su wayo hadin ya wajice su bihi da littafin nasu li yakuna abyana fi kazmin don yanzu ya bayyana a ƙaryar su fi qawlan kullu ma hurima alaina huwa muharramun min zamanin ibnuhu ila ibrahim don kadis da bayyana cewa duk abin da aka haramta musu wai haram na tun daga zamanin annabi nuhu har zuwa zamanin annabi ibrahim fatu bil tawrati fataluha in kuntum sadiqina wato ku zo da at-taura ku karanta ta in kun zama masu gaskiya fi cikin hubutu sun katsire walam yatu biha bazo da ita ba khawfa ziyarati al don jin tsoron ƙara kunyata qala ta'ala sai Allah ya ce hmm. madawacin sarki yana cewa fama niftara duk wanda ya kika kaziban ƙarya ya jingina Allah ga Allah min ba da zalika bayan wannan bayyana hujja ba da zuhuri ma zakarna bayan ambata abin da muka ambato ko hum zalimun wa inna az-zalumai al-kamiluna fi zulmi waɗanda zalunci ya cika gare su ba abin da ya rabu almutu jawazun alhaqa ila albatil masu tsallaka gaskiya zuwa ga ƙarya hay su bagiran da kazabu sun ƙaryatar da kitabun littafin su Allah madaukakin sarki ya ce musu to wannan abin da kuka zo da shi ba gaskiya na ba ƙarya na amma abin da Allah faɗa shi ne gaskiya ya kai annai Muhammadu kullahum ce gari sadaqallah Allah ya yi gaskiya bi za ga wannan ka jami'i ma akhbara bihi kamar duk abin da Allah ya bada labari da shi waka zabtun kun yi ƙarya bi za ga wannan wa jami'i ma akhbartum da duk abin da kuka bada labari da shi to tun da haka na fattabi'u millata ibrahima ni aka jira ku bi an daina annabi Ibrahim allati ana alaiha hanifan makarkaci ma'ila makarkaci an kulli dinin ga dukan addini ila al-islam zuwa ga musulunci summa awdaha sannan Allah ya bayyana millata Ibrahim bi qawlihi wa ma kana min al-mushrikeen annabi Ibrahim bai cikin mushrikai ta'aridan bihin wannan jirwayi da an kai gare su Allah ya musu jirwayi Wata takziban lam da kare ta gare su fi du'a a cikin kiran su annahum ala millati cewa suwa suna akan addini na Ibrahim ba ashara ila hal shubhatin ukhra sannan ya nuni zuwa ga walwala wata shubha ta daban fi kaulin ga yahudu na alƙibla mu qabla qibla gabana alƙibla ku take ku musulmi وهي قبلة إبراهيم ابتدى القبلة عن إبراهيم والأنبياء جميعا دكما أنباوا غبادي فأخذبهم الله أي تنزل بقوله إن أول بيت إن أول a inna awwala baitin wubi'a lalle warkon daki da an ka aza wa ba'ahu Allah Allah ya aza shi muta abadan wurin bauta linnasi ga mutane fil ardi cikin kasa lallazi bi bakata wannan da abbaka bil ba'i lugatan fi makkata aw hiya mawdu'ul bait ko ko bagiran daki shi ake shi bakka wa makkatu su buqayatin summiyat ita makka sunan bagire na wanda an ka ambata bakata bakkata a tabakku anaqul jababira an ce mata bakka domin makka tana daddaki wayayen makangara ta duquha tana daddaki ta wa makkatu an ce mata makka listirabi hannasu nan tana jawo mutane banahu mala'ikatu mala'ikatu suna gina wannan ɗakin wato kana ba mun sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to ginin da an kawa ɗakin an gina ya so biyar a ɗakin ya yi yayi biyar banahul mala'ikatu mala'iku su ha gina daki kabla khalqi adam gabanin a annabi adam mala'iku su gina wannan daki na makka abin nan ka'aba Hmm? ku wawo bi'a kuma an gina ba da mu bayan ɗakin maka al'akasa baitul makadisi baitul makadisi shi an naju wa bainahu ma arba'una sana tsakanin ɗakin ka'aba da baitul makadisi shekara arba'in kama fi hadisi sahihaini wa fi hadisi ya shiga hadisi annahu awwalu ma zahara ala wajhi al-ma'i ɗakin nan na ka'aba shi an farko wanda ya bayyana fuskar ruwa inda halkin samawati wal ard lokacin da Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa to shi ko ɗakin ka'aba sai ya yi shayi domin gabani a halicci ƙasa ruwa na ga duniya to amma nan cikin ruwan shayin ɗakin ka'aba na wuri. zubratun bai ba wani kun fada fari fadu hiyatul ardu min tahti da karkashin wannan daki an kashe shi da kasa duk inda ta kai saboda haka in ka tafi dakin dakin abin nan Ka'aba to ka ci cibiyar duniya na tsakiya babu taka ga wani wuri inda yake wani hmm. gaba da gaba da arewa summa ba'adu sannan bayan yana haka nan yana kunwa an shi da ƙasa ƙarƙashi ne an halitti ƙasa an halitti sama banahul mala'ikatu eh? summa ba'adu bina'il mala'ikatu bayan ginin nan na mala'iku banahu adam ko ba haka ba bayan yana kunwansa yana abin nan yana durr da to an halicci yana baya to bayan haka nan sai mala'iku suka gina shi to bayan ginin mala'iku sannan banahu adam muna tare da kuwa to bayan ginin annabi adam zamani da tahiya summa banahu ibrahim kun ga annabi ibrahim alayhi salam shi anna uku ko ba haka ba bayan abin nan mala'iku sun gina annabi adam ya gina sannan annabi ibrahim ya gina sun ma jurhum sannan jurhum ma sun gina shi jurhum su ne kabila suka hito daga sham daga yaman suna gina wannan ɗakin sun ma Malika. sannan amalika su gina su mu quraish sannan quraish ta gina shi eh so shi da gina ko banda yana da rasul bai dawa mala'iku adamu ibrahimu Jirhum amalika quraish ga quraish ya zanna shidda hmm. gabanin bayanan manzo Allah so bi an hagina mun ga da karatun to bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallama an gina shi so biyu shawa lokacin sa gina shi karamcin kudin halal to sannan bayan haka nan daga baya akwai ah, gobarar da an kai sannan aka kuma gina shi hmm. sannan bayan haka nan an koma gina shi sai aka kai fatawa wurin imamu na malik rahimahullah wani daga cikin abin nan halifofi ya kai fatawa gare yana son ya rusa ɗakin ka bai gina shi ya ce kada ka yi don in ka yi ɗakin Allah zai zalla a lil lilmuluk abin wasa ga sarakuna kwanzo sai ce bari ya rusa ya gina sai ba sai da aga zuka ta mutane sai kwarjini shi ta kaga yanzu inda kai na sai ka ce Allah taimake ka gina shi mana Mm, yana shi ko ba gana ka mai sawa eh bai yi da wani kaga Allah ramu ma ya yi magana da su kai eh sai eh, bana ta ni kaga sai koma kamar kudi da aka yi Saudiya ko Hausa yana shi duk shekara in kace in dai wani wani musaraki ya hausa kai su kuɗi masu masu masu kama abin jikin hawawa eh to Allah ya sauƙaƙa to shi da Imam Malik rahimahullah limamin sani ya ce ka bashi don ka bai da ɗakin Allah wurin wasu sarakuna ban ba eh, ga gani na kuma gaskiya na yanzu in ga mota ta yi yaro zai tsallaka nan kake mai dole kuri ka cika yi tsallaka saboda motar nan ba gaskiya na ba

cewa dailin nasi to mutane kowa na da haƙƙi makka babu baƙo kwatai maka ɗan gida na sawa'un al'akif fihi wal ba ba ka ne ce ba da wanda ɗan gida da wanda abba ko duk ɗaya suke ba a da wani wani abin nan da wannan aya wasu malamai ka hana sai da wuri makka domin wa'ad da shi an ce kowa duk ɗaya suke inda ya hurumi mubaraka halin min allazi ay za barakatin ma buci albarka bai kasarar da alkhairi da yawan alkhairi liman hajja hukun da hajji daki wa atamaru yayin umra gare shi wa min minhu uzufun nafsi an duniya kuma akwai albarka da aka daki da mutum ya ya hukunci daki na su yi ido da ido da shi to duniya na na gusa ga zuciya sai dai ta koma dawowa inda ru'ayati ko gunganin daki wa ta'ibu sawat da'at bi kuma da linkawar sakamakon da'a daga dakin nan hudan lil alamin kuma shirya na ga talikan duniya li'annahu qiblatuhum dun shine al-qiblatu fihi ayatun bayyinatun fihi ayatun

fihi cikin ɗakin na akwai ayatun ayoyi bayyanatun bayyanannu min ha daga cikin ayoyin muqamu ibrahim wurin tsayuwar annabi ibrahim alhajar allazi qama alaihi inda bina'il baiti dutsi wanda annabi ibrahim alaihi salam kankara wanda annabi ya tsaya gare ta lokacin ginin ɗaki fa asara kadamahu fi sai duga dugan sun kai sauka cikin wannan kankara bil gausi wato da nutsar duga dugan su ilal ka'aba ne zuwa ga idon sau kankara ta irin kankara kankara ana gini an Ibrahim alayhi salam ya hausa ya duba ko ko gini yi daidai kami ya jiro kankara ta kawo sun shiga cikin kankara har yi sau ga horta ne ga dudduge ne ga idon sau ne wa baqiya ko magana gada muke da kai son na nan ala ta dawulul zamani bisa tsawon zamani wata dawulul aidi alai da kuma sa hannu ana shafa amma hina eh zata ba rihi ba to yau sai an ka zo kai sai an karuhi wa min ha daga cikin ayar da aka daki anna tsayar la ya tsuntsu da hawa ne ah, in ka ga tsuntsu ya hau ɗakin Allah bai lahiya ila lika dawo eh eh magani magani magani ya hau zai warke wa dawari siba to khalidu sai da fi kuma masu daji masu kama da ƙarfi su karya suna haɗuwa da ƙwarauta cikin wurin bila'i za a ba ku cutar su sai ka iske da abin nan da kura da akuya ana wargi ban taba da ba <laughs> ko kura da jaki hmm. wa qasmul jababira shi ne ko da kuma karyawan makangara duk makangarin da ta fi ɗakin nan da ni shi shi Allah na karyar. shi kuma daga cikin ayar da aka ɗakin nan wa man da kalahu na amin duk wanda ya shiga hurumi to ya zan amintacce la ya ta'arun lahu bi qatlin aw zulmin ba a gitta mai da kashi ko zalunci wa taqaddama tafsilu fihi fil bayanin wannan daki daki ya gabata cikin surar baqara qala al-baydawi jumlatul ibtida'iyya aw shar'iyya ma'lufatun min jihati al-ma'ana ai wa minha amnu daga cikin abinda aka albarkar dakin amintuwat man da kalam ila an qala alayhi salam har manzon Allah ya faɗa ga wani hadisi man ma tafi ahadul haramain bu'isa yawm al-qiyamati amina duk wanda Allah ya karɓi rayuwa sai cikin ɗayan hurumi ko maka ko madina ko kudus amma dai hadisi yana nufin maka da madina wanda ya mutu ga ɗayan dutsen ga za a ta da jirar alkiyama amintacce gaban shiga wuta amma shar'i fa imani wa inda abi hanifata an samo daga limamin sani abu hanifa man lazima hul qatalu wanda hukuncin kashi ya lizince shi lamitu arallahu ba a gitta mai mutum na an riga an yi mai hukunci na kisa to sai ya rera ba ya sai ya garza ya sai ya sai ya boye to ba a gittawa da gare shi bal yurja'u ila al-qurud a dai mai abin da za a matsar da shi hakita amma ba a kama shi na a karya shi a kashe amma ana dolan tashi ta don a ta a cin mai a kashe inta muna tare da kuwa wa fi gayatul amani laysa min al ayati bal bayanun li sharafihi a ba wai aya ba ne. a bayani na ga tsawon daki da darajarsa wal amnu amintuwa in ma fi duniya alama za mu ilahi ibn abbas amintuwa ga daki ko dai duniya bisa ga abin da abdullahi dan abbas ya gare shi wa abu hanifata aw fil akhirati ko ko lahira aw mutlaq ko ko duka wa huma amma wannan cewa duniya da lahira to ya samu wannan magana kuma huwa al-asab intaha wa fi libabi tawili ya zo cikin libabu tawili wa man da halahu kana amina duk wanda ya shiga ɗakin nan ya amintu min az-zunubi garehi allati ikita sabaha qabla zalika in dai mutum ya aikata wani laihi ya zo ya harma ya shiga wannan ɗaki to dole ne da ya ɗauka an yahe mai in dai ba laihin wani na ba in dai tsakanin da Allah hujjul baiti hajjanta daki walillahi ala nas ya wajabta daga Allah zuwa ga mutane wajibu shukran ala ni'mihi wajibi na shi godiya akan ni'imomin ubangiji bi fatahil ha'il jumhur wa bi kasra al hamza wa kisa'i wa atim fi riwayat khabs lugatani fi mazar hajja bima'ana qabda al'ula li ahli hijaz wa sani ala ahli najd awwal mata mazdar wal kasr al ismi ay qadduhu li ziyarati ala wajh al maqsuud niya ta ga ziyara bisa ga huska wadda anka wane ne ya zan tilas garayyan hajji wanda Allah ya tsora shi ga mutane manista da asadina ilai ga wanda ya samu iko a hanya zuwa ga dakin nan badalu minan nati mukhassasun lahu wa qarbasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istida'a manzo Allah ya fassar abin da samun iko zuwa haji bizad war rahila ikon zuwa haji bai samuwa sai in akwai guzuri akwai abi hawa kuma da wannan magana wa bi ta allaka shafi gare imamu na shafi ya ci musu ya rike. lakin la yasihu isnaduhu sai dai iznani ne bai inganta ba wa ƙala malikun inna habul buduni ita abinda ake ce ma abin hawa dabba hawa alaman kadar shi wa kazbin fi ɗariƙi shi ake ce mazazu wa ƙala abu hanifa bi majmu'in amrayni duka waɗanda abubuwa ana fasar kore da wani قال ابن العربي في الأحكام لو صح hadisu الزاد والراهله rahila la hamalnahu ala ghalibin nas da hadisin azadu war rahila ya inganta da mun doke shi akan sauran mutane akan galibin mutane fi a kadarin ba'ida waɗanda an nesa kwarai ga makka domin akwai malaman da sun kaci da sauri suka yi hukuncin ɗauki wajen cin hajji ga waɗanda sun kai nisa kwarai waɗanda ba su iya kai sai sun samu wannan wa man kafara billahi aw bima faradahu min al-hajj duk wanda ya kayarce ma Allah ko da abin da ya faranta na haji fa inna Allah ganiyun 'anil alamin Allah ya wadatu barin talikai al-insu wal jinni wal mala'ikati duk waɗanda ko sun kibota ma Allah Allah ya wadatu kuma wa an ibadatihim Allah ya wadatu daga ibadarsu fihi wa'idun shadidun ala man un'ima alaihi bi sihhatil jismi wa sa'atil rizqi na akwai kici mai tsanani ga wanda an in imta garai da ingancin jiki da yalwa arziki wal qudrati da iko fataraka al hajj ba hajji wa qara akada Allah haƙiƙa Allah ya ƙarwa wujubul hajji wajibin hajji biyu wujuhu da huskoki min ha ba Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti ba to jumlar ga Allah ya ƙarwa wajibin hajji daga gare ta min ha wadu daga cikin abin da Allah ƙarwa aza kubra kayarci mawubi'a mallam ya hujja an aza kayan ci gaba gira wanda bai hajji ba wa ira da wujubihi bi sigatar habari kuma an ka zo da wajabcin hajji da siga ta bada labari wa ibrazihi fi sigatil ismiya kuma an ka bayyana da shi a cikin siga ta jumla ismiya an karwa shi kuma wa bi'ala da ala al-mufidu wanda an bai fa'idantar da wujubahu lillahi fi riqabin nas wa ta'mimu hukumi da kuma game hukunci a wurin daga farko walillahi ala nas hajjul bait mun gane waɗannan abubuwa guda biyar sun ma'asasa sannan Allah ya keɓance zikirin istigina'in mu'zinu lil maqati ha summa khassasna Allah ke bace wa zakaris istighna ya ambaci wadatuwa al mu'zinu mai sanarwa lil ga zargi wata ta'mimihi da game shi bi qawlihi da zance ne alil alamina li'annahu takalifun don takalifina to in mun ka duba walillahi alan nasi hijjul baiti magana ce mun fahimci maganganun ga wada'u kufra mawdu'a man lam yuhajja wa iradu wujubihi bi sigatil khabari walillahi alan nasi hijjul baiti ya samu ga Allah ga mutane hajjanta daki an zo da shi da siga ta habari wa ibrazu fi sigatil ismiya walillahi ala nas domin jumla ta fara da ismi suna Allah duk jumla ta fara da suna ana kira ta jumla ismiya to walillahi ala nas lijul bait wa bi ala al muhidu wujubahu lillahi fi riqabin nas walillahi ala nas lijul bait a wato kenan alan na nasi muna tare da kowa wata a wa ta'mim al-hukm awwalan walillahi alan na fi, ba ala ba zina an kace ba azab hukunci sannan an kai ta tahassusi sannan Allah wa zikrul istighna'i wa zakara istighna'i al makati kuma ya ambaci wadatuwa wanda ke gwada mu da akwai zargi Ya ce wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamina wa ta'mimuhu bi qawlihi anil alamin li'annahu takalifun to saboda haka akwai nauyi ga wanda Allah ya ba halin da zai na ya dauke mara bai zo ba wallahi akwai akwai kwaramniya in Allah an shi rayuwa sai bai sai ba ko kana zama talaka ka take waje eh. Allah ya bashi abin zuwa haka sai kasance an ya yi a zuwa na'am yadda sai Allah ya kaddare da kuma ya biya eh sami shi kana sai sai a cikin sai ya kare eh mm shi ba ta ce ba eh, ko shi na da halin ta balle eh bai da halin ta ko shi na da sai in tun warko ya samu kin zuwa na ya sai da aka kai lokacin kuri'a don an ce ku teku yau haji tun ba hana ba ku teku yau haji tun ba hana ku zuwa ba an yi zama ana biyan kujera dubu goma sha shida ko ko ba zama ana biya ba dubu shida ko a nan dai kusa kusa to yanzu ga wannan lokaci wanda ya zai yana da ana biyan kujera dubu goma sha shida shi ko yana da dubu ɗari biyu ya ƙi zuwa bai ta ba to yanzu za ana biya dubu ɗari bakwai eh, eh miliyan da ɗari biyar kai eh? miliyan ɗaya dubu ɗari biyar to yana da miliyan uku in bai ƙi zuwa bai ta ba to in ta kai miliyan duwa saboda haka ku yi maza maza Allah taimake mu to ci gaba wani ya ahlal kitab قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله na wani fana? lokaci ya yi a akwai tambayoyi to akwai sauran mijin goma bismillah an ja aya guda Allah rama ce ba wurin kwana na ba shi Allah ba gare ta da ka so ba hatami to kajiya ya ayi halin na amanu in tudiyu kan ko na wurin kwana yawo ulga ce ya ahlal kitabi ya ku mutanen littahi lima takfuruna bi ayati llahi don me kuke kayata da ayoyin ubangiji walam tabqa lakum shubha wani shubha bai rage gare ku fadala an hujjatin balle hujja don mi za ku ce ma ayon Allah don babu wata shubha war ta rage muku balle da hujja wallahu shahidun Allah alhali mai shaida na alama ta amalu bisa abin da kuke aikatawa wa jazikum alaihi Allah na saka muku akan su wal aqil mai hankali la yartaki ma la nafa fihi bai hawa abin da bai da amfani ba kai wai ma fi suqtu qabil to yaya zai hawa abin da da hushin mai iko ya Allah na'am قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها kul kace ya alal kitabi ya ku mutane lita ilai mata sudduna an sabilillah don mi kuke kanke mutane ga barin addinin Allah wa ke kanke wa man amana wanda ya imani lima tarbu bi dalalikum hatta tadmu ilaihi idlalul mutarshidina wai don mi kun ka yarda da bace-bacen ku har ta hada da kadda waɗanda ke neman shirya tabbuna ha ta dalbuna sabila kuna nema hanyar nan da wajen karkata kuna nema hanyar ta zan karkatatta mazdarun bi ma'anat mu'ujatan halun ay ma'ilatan anil haqi aw tawahhumuna an-nas anna fiha wajajan. kuna so ku sa mutane zato cewa cikin hanya Allah akwai karkata wa antum shuhada alhali kuma hushida na alimun masana wuki bi anna ad-din al-mardi addini yardadde huwa dinul islam addinin musulunci kama fi kutubikum kama yadda cikin littafin wa ma Allah bi ghafil Allah bai zan mai bari ba amma ta amalu na ku ya aikata nan da kuma na kafirci wata tazimi na karyatawa wa inna ma yu'akhirukum Allah ya jinkirta muku na lokacin ku na lokacin ku fa yajazihu yana sakan ka muku wa takrilul hidabi fi ayataini wal istifhamu da kuma istifham balaga fi takalili kai matuƙa na ka zargi wa nawal uzur da kuma kore uzur lahum gare su wa yash'arun da sanarwa bi anna kulla wahidin min amrayn dai daga cikin al'amuran guda biyu mustaqamu munana mustaqillun kuma ya takantamtu bi silabil azab da jawo azaba to ma mara ba'd al-yahudi na auren kwana ah, a ƙarfi wani da sai addu'a ta amanta da ɗaukin alƙur'ani mai girma a garin yi yake da a a da da ya ya ala da باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا Allah karbi ayyukan muna muna roƙon Allah subhanahu wataala malam da ke karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah wannan zaɓe da attare Allah ka daɗaɗar da ka farantar da ran musulmi a cikin wannan zaɓe Allah muna roƙonka don suna ke ka mahu tsarki wannan ƙasa ta mu Najeriya ka ƙara zama ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali wannan arewa tare Allah ƙara muna kariya ga dukkan sharri Allah muna roƙonka cikin baiwa ka zalaka zari'a da ka ba mu ka shirya mu su ka sanya musu albarka قهور كهوري مسناء نهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المسير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين